Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Sarfila Hashim Gumel da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 11 ga watan Maris na shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. A jiya Alhamis Amurka ta gargaɗi Rasha game da abin da wasu masu ruwa al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin Rasha suka aikata a Ukraine. Ɗaruruwan dakaru daga randuna ta tamanin da biyu ta Amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin Poland da ke tazara kaɗan daga kan iyakar ƙasar Ukraine. Haka kuma za a ji shawarar dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya za su fuskanci kalubalen tsaro matuka idan majalisar ɗinkin duniya ta janye sojojin habasha daga cikin rundunar. kanin labaran kenan a jihar kano da ke najeriya masu ruwa da tsaki sun gudanar da taron lakca kan tattalin arzikin iyali wanda ya fi mai da hankali kan rayuwar mata da yara kawai kudin kurin ba da na'ura mai kwakwalwa muke yi ba da kuma gudunmawa na kuɗi da muke bayarwa har mu ne musu bita kuma ma mu ga me suke yi kuma yaya za a inganta abubuwan da suke yi da karkara da cikin gari duk an zaɓi mata kuma an sa su cikin wannan wato bita da aka yi kuma ba wai abu ne wanda aka yi guda ɗaya ba. A ƙasar Karmanu kuma za ku ji cewa shugaba Paul Biya ya ɗauki wasu matakai takwas don kawo ƙarshen yajin aikin malaman makarantar boko na makonni uku. kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikare ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. A jiya Alhamis, Amurka ta gargaɗi Rasha game da abin da wasu masu lura da al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin Rasha suka aikata a Ukraine. jami'an amurka sun ce rasha ta juya kan dabarun yin barna ga cibiyoyin jama'a a ukraine yayin da manyan tattaunawa da bangarorin da ke fadar juna suke ba a samun ci gaba ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned fries ya ce sun ga rahotanni masu inganci na kai hare-hare da gangan kan fararen hula wanda karkashin yarjejeniyar geneva za ta zama laifin yaƙi ko da yake bai zargi rasha da aikata irin waɗannan laifuka ba Shirin shugaban Rasha Vladimir Putin na gaggauta kame Ukraine a bayyane yake yanzu ya ci tura, in ji Price, game da mamayar da aka kwashe makonni biyu ana yi. Don haka yanzu ya juya zuwa dabarar yin barna a cibiyoyin al'umma don ƙoƙarin karya nufin mutanen Ukraine, wani abu da ba zai iya yi ba. Rasha dai ta musanta kai wa fararen hula hari a ƙasar Ukraine. ɗaruruwan dakaru daga rundunar ta 82 ta amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin poland da ke da tazara kaɗan kan iyakar ƙasar ukraine lamarin da ya sanya su kusanci da inda jiragen saman rasha suka kai hare-hare na baya-bayan nan a yammacin ukraine tawagar dai wani bangare ne na jibge sojojin amurka kimanin dubu biyar da aka aika zuwa ƙasar poland a makonnin baya-bayan nan kuma baya ga sojoji dubu hudu da suka riga suke ƙasar. neto ta ce jibge sojojin na aikewa da saƙo zuwa moscow cewa ƙawancen ƙungiyar zai kare kowane inci na yankinta harba makamai masu linzami biyu da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan gwaje-gwaje ne na wata sabuwar na'urar makami mai linzami da ake iya harbawa tsakanin nahiyoyi icbm a takaice jami'an amurka sun faɗa a jiya alhamis yayin da suke sanar da sabon takunkumi kan pyongyang tare da yin gargaɗi cewa zai iya haddasa mummunan tashin hankali. Gwajin na ranar 26 ga watan Fabrairu da na 4 ga watan Maris ba su nuna tsayin tafiyar da makamin na ICBM zai iya yi ba. Amma ana iya tantance tafiyar da zai iya yi kafin gudanar da wani gwajin na nan gaba, wanda za a iya ɗaukansa a matsayin harba tauraro sararin samaniya, a cewa wata sanarwa da kakakin Pentagon John Kirby ya fitar. koriya ta arewa bata bayar da cikakken bayani game da gwaje-gwajen ba illa dai ta ce suna shirye-shiryen harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri na soji To madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya batun makomar tattalin arzikin mata da walwalar yara ƙanana da kuma ba su kariya daga tsangwama ko cin zarafi na daga cikin muhimman al'amura da suka mamaye taron lakca da cibiyar nazari da bincike kan harkokin demokuraɗiyya ta aminu kano da ke gidan mumbai a kano mahmud ibrahim kwarin na ɗauke da ƙarin bayani masana da manazarta a fannonin ci gaban jama'a da tattalin arziki da kuma zamantakewa jami'an gwamnati da na cibiyoyi da hukumomin gwamnati a matakai daban-daban ne suka hallara inda aka tattauna tare da gabatar da makalu game da rayuwar yara da mata musamman batutuwan da suka shafi tattalin arzikin iyali. Muna amfani da wannan fasaha ta sadarwa domin mu koya wa mata yadda za su fito da waɗansu dabaru wanda za a yi amfani da su domin inganta da wata waɗansu abubuwan da muke yi yau da kullum kamar ɗinke-ɗinke da sauransu wato idan ka ba mace irin wannan wato bitar to kaga za ta yi amfani da kwamfuta da ka bata tunda dumin basu ah, na'ura mai kwalkwalwa kawai wai kurin ba da na'urar mai kwalkwalwa muke yi ba da kuma gudunmawa na kuɗi da muke bayarwa har mu ne musu bita kuma ma mu ga me suke yi kuma yaya za a inganta abubuwan da suke yi da karkara da cikin gari ta an zaɓi mata kuma an sa cikin wannan wannan wato bita da aka yi kuma ba wai abu ne wanda aka yi guda ɗaya ba. farfesa umar garba ɗan batta kenan shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta najeriya ncc Hajiya Amina Audi da ke zaman mai ɗakin kwamishinan 'yan sandan Kano kuma shugabar ƙungiyar matan 'yan sanda ta Najeriya reshen jihar Kano ta ce kungiyar su ta fi mai da hankali ne akan iyalan 'yan sandan da suka rasa rayukansu a bakin aiki. Muna iyakan bakin ƙoƙarinmu ganin cewa mun taimaka ma mata widows waɗanda suka rasa mazajensu. Wasu an kashe su a yaƙi, wasu kuma cuta wasu aksidan ya ɗauki ransu. Mun sani cewa duk abin da za mu yi ba za mu iya ba Allah shine mai iyawa. amma muna iya bakin kokarin mu wurin ganin mun taimaka musu da abubuwan da za su yi na sana'a da su da yaransu don ganin sun ɗauki nauyin kan sun taimaki kansu domin duk abin da za a yi maka a rayuwa in ba ka tashi ka taimaki kanka ba wanda zai taimake ka. Jihar Kano na cikin jerin jihohin Najeriya da har yanzu ba su kai ga amincewa da dokar nan da aka tsara domin ba da kariya ta musamman ga yara. Sai dai kwamishinar mata ta Kanan Dr. Zahara Muhammad Umar ta fayyace dalilan jinkirin. Kasan ita Kano gari ne na addini duk abin da zai karo da abin da mu ya ce to dole sai mun tsaya an tsantsane shi an tace shi domin duk abin da za mu fito da shi hau kan doron darajar addininmu da mu. doka na nan tana gab da zuwa tunda ana nan an mata karatun farko an yi na biyu amma fa ana tsatsefe abin da gaskiya ba za mu yarda da shi ba ba kuma za a taba yarda da shi ba misali yancin da a cewa yana right babu wani ɗa da yake da right a musulunci wato sai dai yana da right na cewa a protecting ne shi Allah kuma shi ya fara sa dokar protection. Shi kuwa zauren haɗakar ƙungiyoyin fararen hula na jihar Kano cewa yana nan yana tsara samar da wani dandali na mata zalla domin matan su rinka tattauna hanyoyin warware kalubale da damuwar rayuwar iyali. Wani kudiri ne da muke da shi na samar da wani wani dandamali da zai zama mata kawai dan mata da za su yi abubuwan su su haɗu a Kano su rinka tattauna matsalolin su mata kuma su sama wa kansu wato hanyoyi da za su yi maganin matsalolin da yake damun mata da ƙananan yara ɗaya bayan ɗaya. Comrade Ibrahim Waye kenan shugaban zauren haɗakar ƙungiyoyin fararen hula a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka, daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Abi da ake gwabzawa ya ce tawagar za ta fuskanci kalubalen tsaro matuka idan majalisar ɗinkin duniya ta janye sojojin habasha daga cikin rundunar kamar yadda aka tsara a halin yanzu dai ƙasar habasha na ba da gudunmawar ɗaukacin sojoji dubu biyu da ke cikin rundunar wucin gadi ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankin abi unispa da ke sa ido a yankin abi mai haƙo mai a kan iyakar sudan da sudan ta kudu a cikin watan afrilun shekarar 2021 sudan ta nemi majalisar ɗinkin duniya da cire sojojin habasha daga unispa bayan tattaunawa da aka yi tsakanin sudan da habasha game da dam ɗin grand renaissance da habasha ta yi a kogin nilu da yake magana da murya amurka ta shirin south sudan in focus a jiya alhamis mai magana da yawon unespa daniel adekera ya ce janyo sojojin habasha zai kawo cikas ga shirin daƙila har-haren saboda har yanzu unipsa na jiran sojoji daga kasashen china da pakistan da kuma bangladesh daga ƙarshe sojojin pakistan sun ce a alhamis wani makami mai linzami na india ya kai hari a yankinsa wanda ya lalata kaddarori na fararen hula amma ba a samu asarar rai ba pakistan ta yi kakkausar suka ga wannan cin zarafi tare da yin taka tsantsan kan sake afko duk wani abu makamancin haka nan gaba in ji kakakin rundunar sojan kasar manjo janar baba iftar ya shaida manema labarai a birnin Rawalpindi. Duk abin da ya sa wannan lamari ya faru, Indiyawan ne ya kamata su yi bayani in ji shi. Yana mai cewa abin tsokanan na Indiya ya faru da yammacin Laraba. Babu martani kai tsaye daga Indiya. A gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Kamaru. Yau makonni uku kenan da malaman makarantar Boko suka tsinduma yajin aikin sai baba ya gani a ƙasar. Domin magance waɗannan matsalolin, shugaba Paul Biya ya ɗau wasu matakai. Ga wakilinmu Muhammad Bashir Ladan da ƙarin bayani. manyan matakai takwas shugaban kasar kamaru fulbiya ya ɗauka domin share kukan malamai ya bayyana su ne cikin wasiƙar da ya aike wa ofishin firaminista daga babban sakatarinsa ferdinand gongo matakan kuɗi kenan da na gudanarwa a matakin kuɗi shugaban kasar ya ba da umarnin biyan dukkanin malamai cikin gaggawa daga wannan watan maris ta 2022 sai ƙarin albashin kowane wata da za za a biya malamai waɗanda a halin yanzu suna karɓan kashi biyu cikin uku kacal daga albashinsu ya kuma buƙaci a biya su alawus alawus na gidajen malamai da basu karɓa ba ya ƙara da cewa a yi la'akari da biyan kuɗaɗe na ƙarin girma da kuma ƙarin albashin malamai cikin sanarwarsa polbia ya kuma ba da umarnin biyan albashi mai tsoka daga watan Yuni mai zuwa. sai dai wasikar da babban sakataren fadar shugabar kasar ya fitar ba ta ƙididdige kudaden da aka kashe a waɗannan matakai daban-daban ba amma a wata wasikar da ta gabata a kwanakin baya ferdinand gongo ya nuna cewa za a fitar da ambulan da ya kai biliyan biyu da rabi na kuɗin sefa don biyan bukatun malamai alhalin masu yajin aikin kuma sun kimanta basussukansu da gwamnatin kamaru sama da biliyan 181 na kudin sefan waɗannan matakai da shugaban ƙasar ya ɗauka yana da nufin dawo da malamai bakin aikinsu har yanzu ba su ce uffan ba kan matakan da shugaban ƙasa ya ɗauka muhammad bashir laden na muryar amurka daga yawundi a ƙasar kamaru a gaida muhammad bashir laden da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita ɗari da 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya mu dai rikicin rungumannin faɗin cikin gidan jam'iyyar apc na ƙara sabbin rassa ko da dai duk da tukukin da ya turnike cikin jam'iyyar apc a matakin ƙasa a wannan mako wasu 'yan jam'iyyar sun ce alkhairi ne ake nema a dasa abin da ya faru shine shi malabu ya ta hutu yana son ya cikin lafiyan shi muna maganar convention na sauran mako biyu ba za mu zo mu zauna mu ce kwanan takwas ɗin ya yi waje ba ba za a aikin komi ba shi mai girma mai malabuni ya yar tafiya ne baya kasar shine kawai dalili amma duk wani wanda yake wani raɗe raɗi cewar an sauya shi ne ba haka ba ne. To maganar ce ko ba ni ban san inda wannan magana ya ba. Akwai ka'idoci da ake bi in ma haka ne. Sai dai kuma gwamna su Amir Fa'in jihar Kaduna ya fito kwaro-kwaro yana bambare bamborin boyoyin da ya ce tun kuɗe mai malabu ne da kawo gwamna Muhammad Sani Bello jihar Niger umarni ne daga shugaban ƙasa. It was the president's order to us as governors. He said I'm relying on you. Abu Sani Bello takes over the leadership of the party. A wani abu mai kama da karta biyar karta layi tsakanin shugaban ƙasa kasa da 'yan majalisa. 'Yan majalisa da jijen tarayyar Najeriya sun tunkuɗe wata bukata ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da suka ce wani tsari da suka dasa yake nema ya rusa. To idan mun bi wannan doka da aka kawo ta yau, za ka iya samun ma'aikacin gwamnati wanda aka naɗa. ya zauna a cikin ofis wata biyar bayan ya zama dan takarar jam'iyya so wannan dalilin sa uh, muka zauna a majalisa ra'ayin mutane suka ce ba su yarda da wannan doka wacce mai ana cewa kenan dokar ta riga ta sha ruwa waɗannan faso mun ta muka sassako cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar Hausa. Shiri na hamsin da shida cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kara tabbatarwa da duniya cewa tafiya ta fara nisa. Nisan kuma amma na rikicin rungumannin mu faɗi cikin gidan jam'iyyar APC a jihohi ne ke kara bunƙasa. Saboda ko wani mako ma sai da ɗaya daga cikin ɓangarorin da suke rikici da juna a jihar Taraban da suka je kotu kuma kotu ce a sake sabon zaɓe Alhaji Abdullahi Ade ya ce da an rushe zaɓe to a sake sabon wasa. Mun shiga da mu an yi zama wajen ɗaya biyu uku zuwa hudu yau ciki iko Allah ka bada judgment na yadda aka yi shari'a din an tabbatar da cewa hanyoyi da suka bi suka yi zaɓe ba su yi daidai ba saboda haka kotu ta rusa zaɓen ta ce a sake sabon zaɓe a APC na jihar Taraba. Me za ka ce wa shi shugaba da kuka kai ƙara wato shi El Sudi? Eh to abin zan gama shi ne cewa shi a matsayin sa na lauya tsohon lauya babba wanda muke ba shi daraja da girmamawa tunda shi lauya ne ya san kuma kotu ya san matsayin kotu a zo a sake zaɓen din mu ba faɗa muke so ba. Sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar apc jihar taraban barsa ibrahim tukur el sudin da kotu ta rusa ya bulle na balle datsin daddale bayanai akan cewa yanzu an riga an ɗauki mataki kuma nesa ta riga ta zo kusa ni ne zababben chairman na apc na taraba state lallai ranar ɗaya ga watan eh, march kotun gwamnatin tarayya ta jalingo ta yi hukunci inda ta rusa zaben da aka yi mana amma tabbacin da nake so in baka shine mu ma a bangaren mu waɗanda aka ce an dakatar da mu mu sake zaɓe mun ɗaukaka ƙara federal court of appeal kenan saboda haka wannan mataki muka ɗauka ranar hudu ga watan march da kuma neman kada a zartar da hukunci na ita wannan kotu har sai lokacin da aka gama sauraron appeal ɗinmu ganin wannan shine ita jam'iyya bakwai ga wata ta rantsar da ni bar tabbatin tantama ko ta babar tabaibayin da aka tafka wa jam'iyyar apc a jihohi tun wannan rikici ya riga ya yi so zuwa matakin ƙasa domin kuwa bayyanar gwamna abakar sani bellan jihar naija sakataren jam'iyar apc a matsayin sabon shugaban riko na jam'iyyar ya sa wasu sun fara tunanin jam'iyyar apc fa tana nema ta na ƙasa sai dai kuma tuni daraktan yaɗa labaru na jam'iyyar apc a ƙasa baki ɗaya alhaji salisu na inna ɗan batta ya baje bayanin bayyana wa duniya cewa babu wani rikici cikin jam'iyyar apc illa dai akwai waɗanda ba sa so su ga ta numfasa abu na farko shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi bayan azahar sai kwamitin da aka nada a kan yadda za ta raba mukamai ga shiya-shiya shi ma ya kawo rahoton shi wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko alhaji mai malabuni shine mai girma gwamnan jihar naija to me yasa gwamnan jihar naija ya wakilci mai malabuni shi mai girma mai malabuni ya tafiya ne baya kasar shine kawai dalili amma duk wani wanda yake wani raɗe-raɗi cewar an sauya shi ne ba haka ba ne. Sai dai kuma tuni gaggan jam'iyyar APC da ke masar tare Najeriya suka tattara taron tabbatar duniya cewa akwai matsala saboda haka dole su ɗauki matakin tabbatar da an tunkuɗe dukkanin damuwa ta hanyar siyasa. Har ma shugaban masu rinjayen masar jan tare Najeriya sanata Yahaya Abdullahi abubakar ya yi ma manuniya ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka a matsayinsu na 'yan majalisa. To da muka ga wasu abubuwa suna faruwa a cikin jam'iyyan mu zo mu zauna kuma da tawa muke mu zo a zauna mu ga mu kowa ya mai da wukan shi a cikin kube mu zo mu zauna a gyara jam'iyyar nan wani irin abubuwa ne kuka lura na neman ta jam'iyyar mun lura cewa akwai rashin jituwa akan wasu shugabanni na jam'iyya kuma sa bakin mu ya amfani abin da ya faru shine shi malabuni ya ta hutu yana son ya cikin lafiyar shi muna magana convention na saura mako biyu ba za mu zo mu zauna mu ce kwanan takwas din da yayi waje ba ba za a aikin komi ba saboda haka dole shi sani bello shine dafici na shi ko shan dama sai ya zo ya zauna aka rantsar da shugabannin jihohi aka kuma tsaya cewa za a zo a zauna a tabbatar da cewa an gyaggyara wasu kwarakoki suka hito a cikin wasu jihohi har yanzu mai malabuni na kan mukamin sa kenan har yanzu mai malabuni na kan mukamin shi kuwa gwamna Abakar Sani Bellan jihar Niger da gani a ofishin shugaban riko na jam'iyyar APC a tare nigeria cewa ya zo ne ya dafe madafin iko saboda shugaban da aka baiwa rikon ragamar jam'iyyar ya dan yi nisa. Ina acting chairman na party mun ci gaba da aikin party mun miti na kiyace ka saboda convention za a yi abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu ratsar da chamomi to maganar ce ko ba ni ban san inda wannan magana ya ba akwai ka'idoji da ake bi in ma haka ne. Sai kuma tuni gwamna Malam Nasu Amir Fayin jihar Kaduna ya fito da ko mai baro-baro ya bambare ɓamɓarin ɓoye da wasu 'yan ƙasa suka fara tanin kamar ya yi wa jam'iyyar ta APC barusa. Domin kuwa gwamna 'yan rufa'i ya ce maganar ganin takwaran shi na jihar Naija gwamna Abubakar Sani Bello a matsayin shugaban riko na jam'iyyar APC to umarni ne daga bakin shugaban ƙasa. It was the president's order to us as governors. He said, I'm relying on you. Abu Sani Bello takes over the leadership of the party. Gwamna Nasiru Ahmad rufa'in jihar Kaduna ya ce wannan umarni ne daga shugaban ƙasa ga gwamnoninsa. Cewa Abu Sani Sani Bello ya karɓe ragamar shugabancin APC a matakin ƙasa kuma ya sake kafa kwamitocin shirya taron APC da za a zo daga dukkanin sassa sannan ya tabbatar da cewa ranar 26 ga watan Maris da aka keɓe a cikin wannan wata na taron ƙasa an yi shi babu wani maganar ƙara nisa. Gwamna Sani Bello na da cikakken goyon bayan shugaban ƙasa da gwamnoni goma sha tara cikin ashirin kuma babu wanda aka tursasa. Abin da nake gaya maka shine hakikanin zance na gaskiya babu wasa. Kuma tun daga kama aikin gwamna Abu Sani wani Bello ranar Litinin za ka iya ganin ci gaban da aka samu tun kafin tafiya ta nisa. What I'm telling you are the facts and this is the situation. And since Monday when Governor uh, Abu Sani Bello took over you can see we have made substantial progress. Da alamu da yake kyawar alakar da ake gani tsakanin shugaban kasa da msa tana dab da barewa saboda yadda suka fara yi wa bukatun shugaban kasa Muhammadu Buhari kasa kasa domin kuwa ko a wannan mako ma sai da 'yan suka yi fatali da wata bukata ta shugaban kasa Muhammadu Buhari takwas kwalimar da suka ce gini ne suka yi shi kuma yake nema ya rusa sanata kabir gayan jihar kano shi ya gaya wa manuniya abin da ya faru a zaman na majalisa to na farko dai akwai gyara da mai girma president muhammadu buhari ya kawo cewa a barwa kuma wanda aka nada kai a mukami ya tsaya zaɓe kuma dokar zaɓe ta ce in za ka sauka daga mukami ya zama ya rage wata ɗaya saura zaɓe amma a gyaran doka da muka yi na zaɓe na ƙasa hukumar zaɓe ta ƙasa mun ce jam'iyyar za ta kawo suna ɗan takara wata shida kafin zaɓe to idan mun bi wannan doka da aka kawo ta yau za ka iya samun ma'aikacin gwamnati wanda aka naɗa ya zauna a cikin ofis wata biyar bayan ya zama ɗan takarar jam'iyya da nan da mun ce wata da sai zama wata ɗaya saura lokacin nan sai ya sauka to kaga wannan an batu ba za a yi wa sauran 'yan takarar adalci ba kuma ba hankali ba kuɗi amfani da ofishinsa ya nemi yadda zai murda zaɓe ya ci zaɓe so wannan dalilin sa ah, muka zauna a majalisa ra'ayin mutane suka ce ba su yarda da wannan doka ba wacce mai ana cewa kenan dokar ta riga ta sha ruwa. to duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa masu dafifin dafe madafin iko cewa sun riga sun yi firi sun yi maimai yanzu saura ban kasa domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 444 ne dukkanin wanda aka zaba a zaben shekarar 2019 su masu dan gusa kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da shirin manuniya ya zama gagari gasa musamman ma dai wakilin mu na adamawa da taraba salisu lado da kuma nasiru adamu elikaya daga babban birnin tare abuja sai ko maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri na tsantsar siyasa ni isa lol ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Eh, sunana Mustapha Sidi Attahir limamin masallacin Juma'a na Sheikh Sidi Attahir Ibrahim da ke kan titin Ali Akilu. Nasihar da zan yi shine game da hadarin ƙirƙiro ƙarya ana watsawa cikin jama'a don a tattafe eh, hankulan mutane ko a kawo rikici a cikin al'umma. hakika ƙarya babban bala'i ce kuma babban musiba ce musulunci ya yi hani da yi ƙarya saboda irin matsalolin da take kawo a cikin al'umma Allah yana cewa a cikin na hali inna ma yaftali kadhiba mai la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika eh, kazibun Allah yana cewa hakika waɗanda ke irin ƙarya su watsa a cikin al'umma su ne waɗannan da ba su yi imani da ayoyin Allah ba kuma waɗannan da haka su ne makareta sannan kuma musulunci ya yi umarni da a yi bincike kafin a watsa kowace irin magana Allah na cewa ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatuzbihu ala ma fa'altum nadimin Allah yana cewa ya ku sun kai imani da Allah in wani mutum ya zo muku da labari wanda ba tabbatacce ba to ku nemi bayani game da shi anan an yi amfani da kalmar fasiki saboda duk waɗanda ke watsa bayanai a cikin al'umma waɗanda ba na gaskiya ba Zaka ka tarar da maɓannata ne don Allah ya ce in wani ya zo da labari wanda wannan mutumin ana tambaba game da abin da ya faɗi to a nemi bayani Allah ce abinda sai aka ce ku nemi wannan bayani don kada ku je ku afka ma wasu jama'a bisa ga jahilci ku dawo daga baya kuna da na sani musamman wannan lokaci da ake amfani da social media ana yin bata a watsa labarin ƙarya da ƙazafi daga ƙarshe a tabbatar da cewa abin nan ba gaskiya bane a shi ne kan jita-jita to wannan yana kawo musiba da tashin hankali cikin al'umma kuma kuma ranar alkiyama za a tare da azaba Allah ga wanda ya aikata irin wannan al'amari eh, wanda ba daidai ba haka nake kira ga al'umma musulmi cewa mu yi kokari ya zama duk abin da za mu faɗi ya zama gaskiya a wurin Allah kuma gaskiya tsakankanin mu da mutane Allah ya sa mu gane to da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice a jiya alhamis amurka ta gargaɗi rasha game da abin da wasu masu lura da al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin rasha suka aikata a ukraine jami'an amurka sun ce rasha ta juya kan dabarun yin barna ga cibiyoyin jama'a a ukraine yayin da manyan tattaunawa da bangarorin da ke fadar juna suke ba a samun ci gaba ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce sun ga rahotanni masu inganci na kai hare-hare da gangan kamfararen hula wanda karkashin yarjejeniyar geneva za ta zama laifin yaƙi ko da yake bai zargi rasha da aikata irin waɗannan laifuka ba. ɗaruruwan dakaru daga rundunar ta 82 ta amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin poland da ke da tazara kaɗan kan iyakar ƙasar ukraine lamarin da ya sanya su kusanci da inda jiragen saman rasha suka kai hare-hare na baya-bayan nan a yammacin ukraine harba makamai masu linzami biyu da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan gwaje-gwaje ne na wata sabuwar na'urar makami mai linzami da ake iya harbawa tsakanin nahiyoyi icbm a takaice jami'an amurka sun faɗa a jiya alhamis yayin da suke sanar da sabon takunkumi kan pyongyang tare da yin gargaɗi cewa zai iya haddasa mummunan tashin hankali kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a yankin abi da ake gwabzawa ya ce tawagar za ta fuskanci ƙalubalen tsaro matuƙa idan majalisar ɗinkin duniya ta janye sojojin habasha daga cikin rundunar kamar yadda aka tsara a halin yanzu dai ƙasar habasha na ba da gudunmawar ɗaukacin sojoji dubu biyu da ke cikin rundunar wucin gadi ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankin abi unispa da ke sa ido a yankin abi mai haƙo mai a kan iyakar sudan da sudan ta kudu to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin kafin mi sallama da ku sashen hausa na murya amurka na mika sakon fatan alheri da taya murna ga tarakin jan gebe shehu abdullahi jan bisa ɗaurin auren yarsa mai maimuna tsafe da angonta alhaji ibrahim abdullahi sani wanda za a ɗora gobe asabar da misalin karfe goma sha sha biyu da rabi na rana a kofar gidansa da ke karamar hukumar talatan mafara jihar zamfara yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatarwa sai kuma salaman abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe na ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc